wasan da ake bugawa na kusa da na karshe semi final na gasar English Football League na shekara 2016 zuwa 2017 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Southampton ta doke kungiyar kwallon kafa ta Liverpool da ci daya mai ban haushi. A ranar Laraba 25 ga watan Janairu na shekara 2017 din Southampton din za ta kai bakunci wa Liverpool inda za su sake wasa zagaye na biyu. A ranar Alhamis ba 26 ga watan Januwari din na shekara 2017 kungiyar manchester united ne za ta kai bakunci wa hall city inda a karan farko manchester united din ta karbi bakuncin hall city a gasar na english football league inda manchester ta doke hall city da ci biyu da nema a gasar cin kofin kofa da rai kuwa na shekara 2016 zuwa 2017 a can kasar spain ila yau a jiyar an buga wasanni kamar haka kungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ta samu nasarar doki atlantico bilbao da ci uku da ɗaya alabes ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da tokiyo yayin da cordoba ta sha kashi a hannun alcafon da ci biyu da ɗaya villarreal mata ta ci kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin da real sada a yau kuma za a gwabta tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta celta vigo da Valencia da misalin karfe bakwai na dare agogon Najeriya. Eba eh, ko za ta karbi kusa a suna ne ita ma da misalin karfe bakwai na dare. Sabila za su gwamza da Real Madrid ne da misalin karfe tara da kwata na dare a agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi. A bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko kaftin din kungiyar kwallon kafa da Chelsea John Terry ya ki amincewa da sayin kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ta yi masa na ya dawo kungiyar da taka da a tsakiyar kakan wasan bana. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Everton ta amince da biyan fan miliyan da 24 domin sayan ɗan wasan Manchester United mai suna Morgan Schneiderlin wanda yanzu haka yake ƙungiyar domin duba lafiyarsa. Ita kuwa Manchester United ta fara tattaunawa ne domin ganin ta kawo ɗan wasan tsakiya na Monaco mai suna Tiamo Bakayoko. Shi kuwa Makalele ya zama mataimakin mai horar da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Swansea inda zai yi aiki a ƙarƙashin sabon kocinta mai suna Paul Clement. Roma ta ki amincewa da tayin da kungiyar kwallon gaba ta Arsenal ta yi musu matsayin ɗan wasan bayanta mai suna Costa Manola a kan kuɗi euro miliyan 40. Chelsea na zaucin ɗan wasan bayan Liverpool mai suna hakan Calhangulo. Huta lafiya.